ministan harkokin cikin gida ya tabbatar da cewa 'yan najeriya za su kasance wajen samun fasfo ɗinsu ta manhajar yi da kanka wato online olubunmi tunji oju ya ce wannan sabon tsari na samun fasfo zai fara ne daga ranar 8 ga watan janairun shekarar 2024 ministan na harkokin cikin gida ya kara da cewa 'yan najeriya da kansu za su cike guraben da suka tanadar a manhajar wanda zai ba su damar samun fasfo ba tare da sa hannun wani ma'aikaci ba. Tun ji Oju ya bayyana hakan ne lokacin da yake ziyarar aiki a babban ofishin masu duba shige da ficen mutane na immigration da ke birnin Abuja. Ministan ya kara da cewa tuni suka fara gwajin fara amfani da wannan sabon tsarin samar da fasfo kuma za su kaddamar da shi kai tsaye kamar yadda aka tanadar. Kazalika ministan ya ce wannan tsare-tsaren yana daga cikin muradun shugaba Tinubu na cimawa sabuwar manufa. kuma hakan zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da kuma gano fasfon bogi. Shin koyaya 'yan kasar suka ji da wannan sabon tsari na samun fasfon yi da kanka da gwamnatin tarayya ke shirin kaddamarwa? Kamar ni Muhammad Ai Muhammad na da ta zuwa ofis din nan akan za a yi min fasfot sai da na bada naira dubu talatin akan cewa za a yi mini kuma abin bai yiwu ba amma kin ga idan aka ce yau gashi an mayar da shi na wannan hanya ta eh, zamani wanda kawai sai dai ka yi da kanka to ina ganin abin su kansu eh, hukumomin shige da ficen na ƙasa za su samu sauƙin cunkoson mutane sannan kuma za a daƙila hanyar cin hanci da rashawa gaskiya wannan abu ne na farin ciki yin hakan kasancewar matsalolin da ake fuskanta wajen yin fasfot saboda kwanakin baya mun mun fuskanci irin wannan matsalar ne da wasu abokaina mun so mu yi tafiya akan hakan muka je immigration mun fara process din tun daga Kano har zuwa abuja daga karke ma dai wasu ba su samu yin tafiyan nan ba aiki na cyber mai matsala daban service na internet matsala daban sannan wani mutane ne suna da kayan a ƙasa akwai kasashe da yawa wanda suna bugo waya ba su da fasfur a can kasa inda za a yi magance wani abun daidai ne amma muna da infrastructure a kasa a hirarsa da muryar amurka Rulwanu Ladan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi yau da kullum ya ce wannan sabon tsari na samun fasfo zai taimaka wajen rage cin hanci da ake zargin wasu ma'aikatan hukumar ba da fasfo ki Game da mayar da fasfo cewa za a yi shi online a Najeriya idan muka duba matsalolin da 'yan Najeriya suka fuskanta inda aka fito daga extortions zuwa delay kana son ka sami fasfo ka je akwai ɓata gari waɗanda suke karɓar kuɗi a gurinka haka za ka sami delay wanda a rubuce ana yin abin nan cikin sati uku amma don ana son a sami wani abu gurinka ko kuma yawan waɗanda ake yi wa abu ne zai zo ya ɗauki lokaci a kamar yadda aka ce yanzu a yi shi online ɗin so har yanzu dai national identification number na id card ɗinka ana buƙatar shi ana buƙatar birth certificate amma kuma akwai ci gaba a ciki kasancewar duniya tana canzawa ƙasashe masu tasowa ya dace a ce mun shiga cikin irin waɗannan abubuwan saboda rage muna jira da kuma bata mana lokaci da rasa wasu kuɗaɗe. Bijiro da sabbin tsare-tsare a Najeriya wani abu ne da kullum ke maimaita kanshi sai dai wasa yake kasancewa mafarki a wani lokaci ga 'yan ƙasar. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.